gabatar da kanka sai kuma ka gabatar da maudu'in da kake son ka yi magana a kan shi ko kuma magana da kake son ka yi magana da ka akanta To, wala min inda suna na Alhaji Sule Jambako. Alhaji Sule Jambako. Na'am. Sannan ni abuci kallon dambe ne. Na'am. sun akalla shekara arba'in arba'in da biyar. Na'am. Zuwa yanzu. Na'am. Duk dai yanzu na bar zuwa gidan dan sai dai in gani a network. Haka. So hmm. dama abinda nake magana a kansa. Hmm. Shi ne, kamar yadda na ji kun yi magana da wannan da balan bakoshi haka ka shi yanayi na dambe mm. yanayi ne ga 'yan dambe wanda ba kowa ke faɗin a mm. ainihin gaskiyar abin ba haka wani zai faɗi gaskiya wani kuma zai faɗi abin da addaban da gaskiya na'am don kare kamar yadda ko yi hira da shi balan bako shi eh magana tsakani ne da mamman hmm. ka san balan bako shi akwai wani rodbanci da ya fara akwai wata matsala da ya samu a kan hannunsa na'am amma na ji bai yi bayanin wannan hannu ba ya faru kuma a tsakanin shi da mamman ne wannan hannun ya faru haka na sani ko lokacin da suka yi dambe da mamman mamman yaren jaye shi amma saboda turi saboda shi ma hmm. mamman gundumi yaren jaye shi amma ya zo yana damun gundumi haka to a sanadiyar haka nan ne ya sa shi balan bako shi har ya zo ya kama shi mamman wato dalilin takurawa da mamman wa gundumi ita ta gundumi ta balan ba ko shi kama mamman balan ba ko shi zai kama mamman shi a salar damben su ko menene daga nan ya taso na'am sannan mamman shi ya ji mu balan ba ko ga hannu wannan kashin waya na kashin menene bari wargi ke ce da shi hmm. wanda ya haɗa wajen kirji da kafaɗa. Haka. To duk yadda aka yi wannan matsala nan ta faru. Kamar yadda ta faru tsakanin gundumi da garban ɗan cincini, ka san shi ma garban ɗan cincini gundumi ya taɓa ji mishi a wannan wurin. Haka. To wannan shi ne sanadiyya abinda ma ya sa damben balamba ko shi ya samu rauni ya samu matsala. Haka. amma shi abu duk lokacin da za a faɗe shi ya kamata a ce ka faɗi gaskiyan abu domin kaga al'amin hmm. balan bako shi mamman ya yi masu kisa a sokoto wanda bai yi ma maganin wannan kisan ba wanda ya sha wuya an daɗe ana daga a kansa a game da wannan kisan na'am to amma me yasa ba zai zo ya ba da bayani a kansa ba sai ya ba da bayani na daban da abubuwan da suka faru da shi to alhaji alhaji sule gaban ka aka yi wannan damban ko kuma kai ma a kaset ka gani ko labari ka ji cikakken labari ban gani ba a ido na amma cikakken labari na waɗanda aka yi damdan nan suna tsaye hmm. a ranar da aka yi damdan nan washe gari wannan magana ta zo gare ni saboda su waɗanda suka tsaya suna nan aka yi wannan damdan Na'am. Sun suka zo suka tabbata man da haka nan kuma ba a mutum ɗaya ba ba kuma lokaci ɗaya na ji wannan magana. Haka. To shi yasa in ka ji abu ba ga mutum guda ba ya zo mm-hmm. ɗaya kuma ba wuri guda aka gaya ma shi ba aka tabbata ma shi ba. To mm. dole ne ka ɗauki wannan abu shi ne wanda a gaskiya. Wannan gaskiya ne. Yawwa. To wannan magana game da balan bako shi ita na tabbatar da gaskiyarta sahihi ya ce sannan na amince da su waɗanda suka faɗi wannan magana don magana ce ba ta mutum haka ban gani ba kan da ido hmm. sai magana da kai ta umaru bahago eh umaru bahago jan bako yana nan na'am illa can baya shekarun da yake damdan yake tsakiyar damben ya samu haɗari na mota na'am da ya samu hadari na mota ya zo gida ya jinya ni muna tare da shi ko yanzu ni je jan bako muna zama tare da shi ko muna gaisa tare da shi haka amma yanzu abin da yake kabu kabu yake saboda wannan faduwan da ya yi a mota wannan hadarin ya samu matsala ga kansa To eh. Alhaji Sule barin dawo da kai baya kan maganan nan ta shi eh, Umaru na jan baku ba hago eh, duk da wani idan ka ce eh, umaru na jan bako ba ba sani ne aka yi ba eh, to za mu insha Allah in an samu dama kila ka ka hada ka ka da shi kila wata rana ka ba mu shi mu tattauna da shi amma kafin nan eh. Umaru na jan bako waye shi a harkar dambe Umaru na jan bako kamar yadda muka yi magana da shi kace kana labarin sa na'am umaru na jan a lokacin da ya taso ya taso ne madambaci sosai sun lokacin da su su mamman ɗan sanyin da suke tayi suke fara tasowa na'am umaru jan yake cikin fili na'am umaru jan idan ɗan dambe ya kai ɗari a cikin gidan dambe in allah ya so in ka dubi umaru za ka ga yana da bambanci daga shiri ne da irin gayu ne haka da kuma dandansa wanda umaru bai wa kai kai mai bugu ɗaya bai ma bugu baiwa kai mai bugu ɗaya bai ma biyu ba na'am ma'ana duk lokacin da zai kai bugu bai wa ya bugu ɗaya biyu zai yi Allah ya ya hore mai zafi irin yadda zai taso ma fat fat fat na haka ba tsaiko shi ko ya faɗi ko a faɗi bai dame shi ba wannan dai damdan ne kawai umarun jan bako suna tafiya tare da garban ɗan kincimi sau da yawa wani lokaci yana tafiya kai shi dai na'am eh to ko ko suwaye suwaye eh. abokan damben shi shi shi shi uh, umaru na jan bako suwa ne ya bubbuge uh, wanda za a ce yau in an ka ce ya buge wani mutakila duniya ta sai san wannan shi dan damben akwai akwai irin su sanin guruma da Allah ya ji kan ya rasu wani sani ciki sanin guruma da na ainihin wanda suka taɓa dambe da san china ya samu matsala dan china ya shure shi ya samu matsala ta zama mai sanadiyar mutuwa na'am to wanda shuri ne irin wanda dan china yake na'am to akwai irin su na maliya hmm. akwai irin su wannan Um, gashi irin su damboro a lokacin da ake dandan haɗe. Camaye kenan. Yawwa irin su damboro da irin su gurma ɗawan nan wanda abun ya yi nisa yanzu ba zan iya kawo maka yawan sunan na kinsu ba. Na'am. To, madambaci ne Umaru sosai sunan shi Umaru ba hago jan bako yanzu haka yana nan da ransa? yana ayyuka ne to yanzu ya aka umar idan ba ku dan damben gida ne ko kuma dan damben wanda ya zagaya duniya ta san dan damben ne wanda ya zagaya irin amma zagayen shi ban ce ma ya yi nisa irin su Legas haka da sauransu ba na'am amma Katsina Kano Gusau Sokoto zuwa irin su wajen birnin Kebbi din nan duk yana shiga To da ka yi maganar cewa ya yi hatsarin mashin kai ne ya samu mota mota sori ya kai ne ya dan samu matsala. Eh, eh. To kuma akwai wani dambe da suka taɓa yi a argungu da ada na gumi. Ina da kasan da wannan damban. Wanda an yi ta yaɗa jita-jita cewa saboda ya buge adan gumi ne suka yi mishi asiri ya haukace. Duk mutane ma suna suna eh, kyautata zaton cewa Umaru ma baya raye yanzu. Umaru yana nan da ran To ni ka sani kan wannan damben da ada na gumi da ake cewa sanadiyya ya buge ada huke ada na gumi shi yasa wannan abin ya same shi. Dama yana tasowa daga wannan dambe zai taho gida ya sake wani shiri ya koma wannan hadarin ya same shi. Na'am. Ka gane? mota ta faɗi da umaru lokacin duk da mota ba ta riga ta faɗi ba yake cikin motar nan lahiya lau yake ya zo da niyya gida ne ya zo ya shiri da irin nasu na malamansu hmm. ya sake komawa na'am to sai Allah ya kaddari kan wannan tafiya suka samu wannan hadari wajajen mayancin ya suka samu wannan hadari na'am don ya bi wata ɗaki ta kwanne hmm. ya zo ya hau hanya nan wurin mayanci Hmm. ya kai wajen mayan sanin ne hadarin ya same shi haka wannan abin ya faru da aka kawo shi gida dai da lafiya aka kawo shi ne jinya dai abin ya zama mashi tabuwa na'am wannan abun da ake zargi ya faru bai faru ba ko akan shi ne wannan hadarin ya faru ban sani ba amma dai abun da aka tabbatace yana lahiya ya shigo mota zai zo gida hadari ya sani daga wannan hadarin wannan rashin lahiya To Alhaji wannan gasar wadda shi ya buge a dangumi. Shi wannan kamar wasan ƙarshe ce ko kuma a irin group stage din nan ne in kuma wasan ƙarshe ce ana iya cewa marujan na jan bako ya taɓa cin gasar koyan argungu. Abin da zan baka al'amir a nan gaskiya ban tabbatar da kowace irin wasa ce ba wannan wasa don dai ban je ba. sannan ban samu cikakken bayani ba abin da ya dame mu a wannan lokaci abin da ya faru da shi hadarin da ya samu na'am gaskiya ban samu cikakken bayani ba akan wannan shi ban mu yi magana da shi ba akan wannan don ya zo bai da lafiya ya shekaru ko bai da lafiya sai daga baya Allah ya sa aka samu na'am yawa kuma daga wannan dambe ya sake dambe ko kuma daga nan kuma shi kenan gaskiya bai sake dambe ba ya dai tsaya gida yana dan kiwon dabbobi haka hmm. da yan sana'o'i ne na nama a gida haka eh. to alhaji Sule. har yanzu yana gidan zaune to masha Allah alhaji Sule ka ɗauko wata magana wancan lokaci cewa haran lokacin da ka kira ni kake cewa idan ana magana dambe ya kamata a rika yin adalci musamman da ake eh. magana horo da bahagon dutsen marifatti kana da magana eh, sosai sai gaskiya ne ina da magana kaga wannan ma abin ya so ya kwanta mu Yau wato akwai dai still yara kusa gare ka suna suna dan yin surutu. Barin dai sun zo sun zo kusa da ni ne. Yau wato muna ne alamin. Eh, eh muna jin ka. Kana ji? Eh. Shi yadda ake maganan yawan dambe da irin kisa da ake yi game da tsakanin dutse turari eh. da shi oro Haka. Dan damben da yake na yanki guda ba a mm. haɗa shi da ɗan dandan da ya zamana ya haɗa ƙasa gaba ɗaya. Haka. Kaga horo yana zagayawa Legas, Kano, Ibadan, Kaduna, Sokoto, Maiduguri duk horo yana zuwa. Haka. Kuma duk inda ya je dambe zai Haka ne. Um, ba wai maganan horo yana na ba don ina mu jamushe a gaskiya ba jamushe nake. Na'am. Amma duk abin da ya faru a kan dambe. Hmm. in dai wanda na gani ne ko wanda na samu hakikan din bayani kamar yadda ni ma bayani in na jiga wannan kuma na jiga wannan ba a wuri guda ba hmm. balle a ce hada baki aka yi haka to ina gamsuwa da shi na'am um, koro hmm. yana iya dambe uku biyu hudu a wuri guda lokaci guda ma'ana rana guda haka dutsen mari yana sokoto yana birnin kebbi da sauran ƙauyuka haka irin su gumi irin su daki takwas haka da sauransu hmm. dutsen mari bai gana kasa gaba ɗaya ba Na'am. Sannan dutsen mari ya kasance ba kowa ke son dambe da shi ba saboda ɗaukar da mutane suke masa hmm. kamar matsaki aka ɗauke shi. Na'am. To kaga za ka yi dambe da dutsen mari za ka mm. ga ɗan damben da suka yi dambe da dutsen mari bai wuce su yi dambe uku da shi ba haka sannan ba kowa ne yake yadda ya yi damben ba in ka yi dambe guda da shi ba ka so ka sake na'am to ka ga bai ɗaya da wanda za a yi dambe da shi yau gobe kuma ya kuma a sake karo ne waɗannan a sake da shi haka ne to ka ga dole a samu bambancin yawan kisa mm. don na tabbatar da waɗanda dutsen mare ya dambe da su ba su yi ɗaya daga cikin kashe uku ba na waɗanda horo ya dambe da su illa shi dutsen mare ya yi lokaci mai tsawo hmm. shi ko horo bai yi lokaci mai tsawo ba na'am don lokacin horo bai wuce shekara ɗaya zuwa goma sha biyar ba hmm. a ƙazanta ta a dambe amma hmm. dutsen mare duk shekara ashirin ashirin da biyar har talatin an san cewa dutsen mare yana hilin dambe kuma yana dambe na'am to amma damben shi ba kullum ne ba kamar yadda horo yake dambe kullum ya yi biyu ya yi uku ya yi hudu a rana guda to mm, eh, a wannan lokaci da horo yake tsakiyar dambensa insha Allah in horo ya dambe uku to dambe biyu kisa ya yi na'am to to kaga ba sa zama ɗaya da wanda sai ya yi kwanaki sannan ya sake samun abokin dambe haka yawwa To shi yasa nake ganin ni horo ya yi dutsen mare yawan Sun taɓa yin dambe misali ko wannan ya taɓa yin dambe gaban ka ko kuma labarin su ma kake ji. Na ga damben kowa cikin su kamar yadda na ga damben horo a abin nan a Sokoto da hmm. yadda na ga damben horo a Legas. Hmm. Na gan shi a Abuja tare da mai kasa. Mm. na gan shi sokoto har da na dutsen marin wanda an zaka ka tuna wanda aka yi rigima din nan ana cewa kisa ya shiga mm. wasu na cewa kisa bai shiga ka san wannan dambin na aka yi na san wannan dambin na kalli wanda aka yi shi wajen magariba na'am wanda har yanzu kuma hukunta ban mu ji hukuncin da kuka yanke a kai ne ba <laughs> ba ni ɗaya daga cikin mahukunta alhaji sule <laughs> ba ni ɗaya daga cikin mahukunta ba kina ni in kawo labarin yadda abubuwan da mun ka gani ko kuma ban mutane su suke alƙalanci kamar ku gaskiya ne na'am to na ga dan babbakin shi a gusau hmm. da dama to dutsen mari dan dambe ne Mm. isasshe amma abun da ya kawo mishi cikas wannan shakkar da ake yi masa na cewa duk wanda ya dambe da shi ba zai ji daɗin dambe ba gaba kuma to a matsayinka na ɗan jihar zamfara inda misali eh, nan ne aka ce ba hago shi ma ya yi dambe kamar irin su mafara bakura da sauran wurare irin wannan wuraren eh, ka taɓa ganin wuraren shi ba hagon dutsen mari eh a ban ga shi mafara ba hmm. ban ga shi mafara ba ko guso ban tsaya na kalli damben shi ba amma dai na tabbatar da dai yayi dan shi saboda ni a lokacin ba zaune nake ba lokacin da yake zuwa zamfara na'am ba zaune nake ba ina yawo haka ne eh, ina harkokin shiga da fice na wadansu abubuwan na haka ne haka To a ka san shi al'amari don abin da ka sani ka tsaya ka faɗi gaskiya. Gaskiya ne, gaskiya ne. Yadda kai ka ɗauki gaskiya ne. Hmm. Yawwa. To eh, eh. a takaice dai hukuncin da ka yi a kan ita wannan magana shi ne? A eh. horo ya ba hago yawan kisa ga naka. Horo ya ba hago yawan kisa. Ni ana hukunci. ban san kuma a hukuncin wani ba saboda ba lalle ne abin da ka faɗa ya zama da shi a daidai ga wani ba gaskiya ne yawa to alhaji sule ka ba mu lokacinka sosai kuma mun tattauna da kai ah, akwai yiwuwar kuma wani kila idan ya ji wannan tattaunawa ta ka kila ya mai da martani kana shirye kuma kai ka sake bada ansa ko ina shirye da in da ansa sannan kuma ina roƙon in har Allah ya sa kana haduwa da wannan yaron autan mamman. Na'am. To, Allah akwai bukata ta lambar wayar sagare ni. Na'am. Kuma kai ka ba shi shawara. Hmm. Ga gayyaye wasa da lokacinsa. Na'am. Lokaci wucewa yake ga kowane ɗan dambe lokacin shi wucewa yake. Haka. Ba dan ba kowace hurɗa kake yi ya kasance ka samu tasowa cikinta ka samu hazaƙa to ka yi amfani da lokaci. Hmm. saboda lokaci yana wucewa haka ne shawarar da nake bayar a wata mamman shi ne hmm. mu jamusa ne kuma muna so ne kware da gaske a yanzu haka waya ta dambe ya yi hamsin wanda shagon hmm, autan mamman ya taka na'am da waɗanda ya kisa da waɗanda bai kisa ba to in sha Allah amma da na irin yadda yake juyawa ga dambe har ya nuna alama gudu ina bakin ciki akan wannan hmm. ya kamata ya gyara dan dambe irin shi ya wuce juyawa sai dai in faduwa zai ya fada amma ya wuce juyawa na'am don wannan juyi ba na babban dan dambe bane irin shi saboda wata mamman yanzu ya wuce karamin dan dambe wannan gaskiya ne hmm. illa shi dambe da yake da yara wannan kuma dambe an san shi karami ya kama ka babba ya kama ka gaskiya ne eh, amma dai irin ana dambe da kai a juya hmm. gaskiya kwanda faduwa da wani juyi to shi kenan to shi kenan muna muna godiya alhaji alhaji kullu Allah ya ba mu sa'a kuma Allah ya sa su da abin da aka ce to amin amin nagode kwarai to nagode alhaji to madalla